不要暴露。 masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. mu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar kowace Juma'a a yau ma mun baku damar tofa albarkacin bakin ku kan duk wasu lamura da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Yanzu kuma shirin zai soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. kuna tare da malam dudu mai nama yan gayu fada daɗin kowa a balak mai kwamandan daga ya nijar muna muku godiya da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu yau ni ra'ayi na bisa ƙasa ta abin da za ne fasariya bisa ƙasan nan tamu abubuwa da yawa suna wakana gwamnati ta diba ta gani Dukutoci zaben da al'umma sun kamu su ba su aikin su yadda ya kamata merori zaɓin da al'umma sun kama su ba su aikin su yadda ya kamata sun bar talakawa suna nan zamni kenan duk abin da za a yi sai lokacin siyasa za su zo su ce suna son talaka ya kamata yanzu su tallafa ma talaka su diba talaka menene matsalar su menene suke su to yanzu sai lokacin siyasa sai su ce talaka suna son shi ba haka ya kamata su diba su gani na bar ku lahiya radio france rfi ina fatan kuna lahiya kuna tare da malam dudu mai naman yan gayu fada dadin kowa a balak dan daga jamhuriyar niger Assalamu alaikum Radio France International mai magana Abubakar Sadiq Belel daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. A yau ina son ku bani dama domin in bayyana ra'ayina kan gwamnatin jihar mu ta Adamawa. A zahirin gaskiya mu kam ba mu gamsu da yadda wannan gwamnatin ta jihar mu ta Adamawa take gudanar da ayyukanta ba. Domin wallahi wani lokacin sai ta rike albashin ma'aikata na sama da watanni hudu musamman na kananan hukumomi wato ma'aikatan kananan hukumomi da kuma likitoci. A saboda haka nake kira ga gwamnatin jihar Adamawa da ta taus saya waɗannan bayan Allah ta daina riƙe musu kudaden su domin fa duk wanda yayi da kyau zai ga da kyau da fatan Allah ya samu dace amin nagode radio france ku tashi lafiya mai magana abubakar sadiq belil daga jihar adamawa a tarayyar nigeria mai magana abdullahi keti mai magani da kenan a garin mai muja bakin boda babu shakka kiran da wata majalisar ɗinkin duniya ta yi dangane da cewa yawan al'ummar da suka mutu a kan rikicin fulani makiyaya ya zarta yawan jama'a da suka mutu dangane da harkar boko haram abin bai zama da mamaki ba duba da irin yadda a asarar ɗumbin rayukan da aka samu a jihohi irin su benue state irin su taraba state irin su zamfara state da sauran yanki na jihar kaduna da katsina mu dai fatan ma'anar gwamnati za ta ƙara sa ido da kuma al'umma dangane da irin wannan bala'o'i da ke abuwa, jehi jehi na rikicin fulani da makiya duba da irin yadda damana takan kama a arewacin najeriya ubangijin mu allahu Allah ka kama da zaman lafiya mai ɗaurewa a ƙasar mu Najeriya da ma sauran duniya baki ɗaya. Na gode sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Abdullahi Keti mai magani da ke nan a garin Memuja bakin boda. Tashi lafiya a Radio Faransa. To madalla kada da ya shafa shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp Assalamu alaikum Radio France International mai magana Dauda Umar Januhu daga karamar hukumar mulkin shinkafi a Zamfara Najeriya. A yau ina so ku bani dama kan abin da ke faruwa a jihar Mata Zamfara. A gaskiya muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta ɗauki matakin ba wa al'ummar kauyuka kariya musamman kauyukan ƙananan hukumomin shinkafi da kuma zulmi. Domin wallahi yanzu 'yan bindigar nan sun canza salo inda ko shekaran jiya ranar Talata sai da suka je wani gari da ke karamar hukumar mulkin zulmi da ake kira Kwadi da suka samu bayan Allah suna sallah a yayin da suke gudanar da sallah la'asar suka bude masu ta wanda hakan ya sanadiyar mutuwar mutane sama da ashirin don haka muna kira ga mai girma gwamna da kuma mahukunta a jihar mata zamfara don allah don annabi su dubi al'ummar jihar zamfara da idan rahama domin gaskiya muna cikin wani hali na ha'ula'i a ƙarshe ina roƙon allah ya kawo mu wannan jiha ta mu zaman lafiya da makasa baki ɗaya mai magana dauda umar nuhu daga ƙaramar hukumar mulkin shinkafi a tarayyar najeriya na gode ku tashi lafiya rediyo fara mai magana mamman nuri boy daga maiduguri mai monday market eta 3 ra'ayina game da yan cena masu shigowa afirka gaskiya ina goyon baya ɗari bisa ɗari daidai ne allah taimaka gaskiya allah ya kara tilasa su dinga shigowa suna mana abun alkhairi masha allah na gode mai magana nura boy daga maiduguri monday market Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu irfi Hausa International na Adam Muhammad Gide daga nan kasar Jadi ra'ayina akan zaben da aka yi a Pakistan to Allah ya sawa dan wasan kirkit da ya laci zaben Allah sa kan shine alkhairi Allah sa shine zai kawo karshen hare-haren da kasar take fuskanta kuma Allah ya tabbatar da alkhairi a kasar da al'ummar kasar baki daya shi kuma Allah ya shi damar yi wa al'ummar sa adalci da yi musu aiki da sauransu to na gode irfi International na Adam Muhammad Gide daga nan kasar Jadi sai na ji ku ku tashi lafiya Allah kara muku albarka barka da daraja assalamu alaikum mai magana kwamar salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar mura talakarishin jihar plateau na son na yi amfani da wannan damar wurin bayyana ra'ayina ko kuma jan hankali ga gwamnatin tarayya da a gaskiya ya kamata ta gaggauta daukan mataki dangane da abubuwan da ke faruwa a jihohin zamfara da sokoto da kuma hanyar kaduna zuwa abuja gani yadda kullum sai a sa rayuka ake a waɗannan hanyoyi amma har yanzu ba mu ji gwamnatin tarayya ta ɗauki wani ƙwaƙwaran mataki domin magance wannan matsala ba saboda ba ƙaramin asarar rayuka ake sama ba waɗannan hanyoyin abin takaici da lalacewa ta tsaro a kwanakin baya farfesa tsohuwar kwamishina ta ilimi ta jihar katsina ma an kashe ta a wannan hanyar amma dai har yanzu an kasa gano waɗanda ma suka yi wannan aika-aikan a kuma kasa magance wannan matsalar na gode mai magana kwamar salim abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar murya telecreation jihar filato a tashi lafiya assalamu alaikum radio france ni ne Idrisa Bunkuku birnin Mara ni dai ra'ayina yau ranar Juma babban rana gaskiya 'yan siyasan Afirka duk wanda ya san ba zai samu abun da zai sa ciki aljuhun shi ya gyara gidan shi da da uwan shi gaskiya ba zai saya wurin nan kaga yan majalisar na Najeriya na wanda suke hita cikin APC suka koma PDP kawai sun san gurin su ne bai cika bai samu takara wannan za su yi su samu abun da za su ci su ba da uwansu mu ma Niger muna da irin su akwai mutanen da yawa inda sun gani ba a taimaka musu da abin nan za su ci ko su samu su sata kudin kasa to za ka gane su ce su sun hita bayan waccan sun koma waccan ni abin nan nake son yan siyasan nan wallahi mu talakawa ya kamata mu gane wallahi mu gane wanda yake son mu saboda yan siyasan suna wasa da hankalin mu mu talakawa a Afirka wallahi ni ne Idris bin kukurin Mara da sayan jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon Faransa mai albarka. Sunana Abdulmumin 'yan Ezak dan Nijar mazauni a kasar Kamaru. Yau Juma'a zan ba da ra'ayina na dangance da hidde da muka ji an ce kasashen mu Najeriya da Nijar sun kula yarjejeniyar kafa mata ta mai. Ta muna fata alkhairi ga wannan abu kuma Allah ya sa a ce wannan abu na sayi zai dore kuma zai amfani talakan kasashen guda biyu. ra'ina kenan gidan rediyon faransa na gode ku tashi lamura guda da irin da kuke ba mu mun fito faɗi albarkacin bakin bayan fito ƙarshen mako lafiya suna na abu na yan ezek dan nijar mazauni a kasar kamar na gode ya tashi lafiya. A sakonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin da ya fito daga bakin Shehu Adamu Rajau cewa yake hakika farcin da gwamnan jihar Mutaneja, Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi cewa kashi 60 cikin 100 na malaman makarantu a jihar mu Neja ba su da kwarewar da ake bukata domin su koyar. Gaskiya ne, to amma kuma laifin na su shugabannin ne domin yawanci idan za a ɗauki mutum aiki a yanzu. Wa ka sani ake dubawa ba me ka sani ba kuma wa kake da shi ba me kake da shi ba. Saboda haka idan ma har gyara za a yi to su shugabannin ya kamata su yi ta hanyar tabbatar da cewa duk wanda za a ɗauka ɗauka aiki a tabbatar da ya mallaki ƙwarewar da ake bukata ba ta hanyar nuna alfarma ba kamar yadda ake yi a yanzu. Alhaji Abbas Baffa Ciledi da ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Ina kiran gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin gwamna MA Abubakar ya dubi al'ummar karamar hukumar kifi da idan basira bisa hanyar mu da ta tashi daga Ciledi ta doshi karamar hukumar Duku da ke jihar Gombe duba da yadda wannan hanyar ta ɗauki dogon lokaci ana mana alƙawarin gyaran ta amma har yanzu shiru kake ji kamar an aiki bawa garin su. Da fatan mai girma gwamna zai ji wannan kukan namu domin share share mana hawaye wannan ra'ayin da ya fito daga bakin abubakar kawu girgir kamar haka kai ce wata miyar sai a makwabta bari na yi amfani da wannan dama domin na jinjina wa gwamnati da kuma hukumomin lafiya na kasar Nijar bisa bullo da shirin raba magunguna da wayar wa al'umma da kai domin yin rigakafin kamuwa da cutar kwalara da maleriya. wannan wani babban abin yabawa ne da fatan mu ma mahukunta a Najeriya za su yi koyi da irin wannan kyakkyawan matakin. sai wannan ra'ayin da ya zo mana kamar haka abin da ke ci min tuwo a ƙwarya babu kamar tsadar kayan masarufi irin shinkafa masara gero da dawa da kuma kayan gine-gine irin siminti da kwano na rufi gwamnati da manya-manyan 'yan kasuwa ya kamata su zauna su tattauna domin sauke farashin kayayyakin na gode rafai hausa sako daga sale muhammad sale damare shi kuwa haruna yusuf Daura Walai cewa yake arafai hausa ku miƙa min saƙon taya murna zuwa ga ɗan majalisar mai wakiltar kusa da kankiya da ingawa wato honorable ahmad kaita akan nasarar zaben da ya lashe na fidda ɗan takarar jam'iyyar apc da zai maye gurbin marigayi sanata mustapha bukar muna fatan zai ɗora akan ayyukan alheri da marigayin ya yi mana muna masa fatan alheri Abdullahi Muhammad ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. A Najeriya yanzu ba a siyasar aƙida, babu tsoron Allah, kuma babu kunya. Shugaba zai kawar da bukatun talakawa ya bi abin da ransa yake so. Ba abin da al'umma suke so ba, wannan sai 'yan Najeriya mun tashi tsaye domin sauya ire-iren shugabannin da ke mulkanmu. Shi kuwa Bukar T. Sule, askira daga jihar Borno. cewa yake ina kira ga sufeto janar na 'yan sanda a najeriya da ya kula da ƙananan 'yan sanda da suke kan hanya wato mafal saboda suna karɓan kuɗi a hannun direbobi musamman ma a askira a jihar borno rabi'u muhammad ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka assalamu alaikum harkar tsaro tana ci min tuwo a kwarya musamman birnin gwari zamfara da sauran sassan Najeriya. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye don kare rayuka da kuma dukiyoyin 'yan Najeriya. Wannan shine babban aikin da yake gabanta ba harkar siyasa ba. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International sunana Bala Yaro daga nan ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Da farko ina mika sakon ajiya ta ga Allahin mutanen Zurmi Local Government da kuma 'yan uwana da suke zamfara bisa istila'in da ya fada musu waɗanda mutane suna cikin masallaci aka samu wasu bayan Allah wasu ɓata gari suka shiga suka musu kisan gilla. Lallai harkar tsaro a zamfara sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. abu har ya kai ana bin mutane a masallaci ana kashe su bayan an hana su noman gonaki su sun dawo cikin garuruwa da haka nake kara jan hankalin gwamnatin tarayya akwai jami'an tsaro an turo tsakanin da Allah ba a kan ba kaman kwanan baya ba amma ya kamata a ce jami'an tsaron nan ba kasuwanni kawai za su rika bi ba barayin nan asali an san dabobin da suke kuma dabobin nan ba ɓoye yake ba to abin da muke kira shine jami'an tsaron nan su garziya su fada dazuzzukan nan tun da kowa duk wanda yake zamfara ya san maboyan mutanen nan domin a samu a kawo ƙarshen wannan bala'i da ya faɗa ma zamfara na gode radio france international bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya Assalamu alaikum sunana Alhaji Gambo Ringin sabon garin Gashua, Yobe State of Nigeria. Da farko dai ina nuna ina son a mika min ra'ayi na game da 'yan majalisu da suke canja sheka zuwa wata jam'iyya. Duk da haka wannan abubuwa ne wanda muke kallonsa a kan wanda suke kifi na kallon ka mai jar koma saboda haka suna yi ne domin amfanin kansu ba wai don amfanin talaka ba. Assalamu alaikum ni ne Alhaji Gambo Ringin a alheri matasa zabi son kulob sabon babban garin gashuwa yobe of nigeria radio faransa ta lafiya sunana abokar gaji ne yau ne ranar juma'a yau ranar bayana ra'ayi ne ranar yanzu bayana kan shugabannin da suke neman mulki a nigeria wato suna cewa sun hadu da pdp da apc wato su kada buhari buhari allah ne ya bashi mulki ba pdp da suka zo suka haɗu ba ne damu masu sata ne sun zo wajen sata su zo su yi satan kuma allah da ikonsa sun zo ba inda suke so ba ne suka koma can din ko ya yiwu su ta yi su yi iri yadda tabarkan da suka yi kuma atiku buhari ba abin da ya sina na najeriya shi da shekara takwas suka yi da shi da ya sina nama najeriya ba abin da suka sina nama najeriya ko mulki dai allah ne mai badawa to kowa ya sani kuma talakawa ne suka zaɓi buhari ba su ba da suka zaɓi buhari kuma yanzu ma talakawa ne za su zaɓi buhari to shine ra'ayi na ni ne abubakar gaji nan jamhuriyar nijar nake magana salamu alaikum radio faransa madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti Hassan Alhassan Suleja. Ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku ta lafiya.